America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar bakwai ga watan Disambar shekarar 2024 da ta kasance ranar da aka gudanar da babban zaɓe a ƙasar Ghana. Don haka a ci gaba da kawo muku rahotanni dangane da zaben za ku ji wakilin mu Baba yakub Makeri da yanzu haka yake can Ghana da ci gaba da sanar da mu irin halin da ake ciki dangane da zaben. To sai dai kafin mu je ga baban ga Aisha da cikakkun labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Ba a kai ga cimma wata matsaya game da yunkurin tsige shugaban Koriya ta kudu Yun Su a yau Asabar ba yayin da 'yan adawa suke yunkurin karshe na inda suka gabatar da wata jawabi mai so sarai don fahimtar da a ah, takwarorinsu masu ra'ayin mazan jiya su ba da goyon baya akan wannan mataki tsawon lokacin da aka kwashe ana wannan tattaunawar a majalisar ƙasa ta koriya ta kudu kusan duk mahukuntan jam'iyyar people's party ko kuma npp a takaice masu ra'ayin mazan jiya sun fice daga ɗakin tattaunawar 'yan mintuna gabanin a kaɗa ƙuri'a wanda ya nuna cewa sun kauce wa yunkurin tsige yun a sa'ilin da masu ra'ayin mazan jiyan suke ficewa daga zauren majalisar dandazon jama'a da galibin su masu adawa ne da suka taru a waje sun yi ta zagi suna amfani da kalamai kamar maciya amana 'Yan tawayen kasar Siriya sun shirya su ci gaba da fada yau Asabar yayin da dakarun gwamnati suke daɗa ƙarfafa ƙarfin dakarunsu a filin daga tare da tarwatsa wato tare da tarwatsa matsugunan 'yan tawaye a yankin Homs a yunkurin ceto mulkin shugaba Bashar Assad al-Assad na shekaru 24. tun bayan da 'yan tawayen suka kutsa cikin Aleppo mako daya da ya gabata. tsaro ya tarwatse a faɗin ƙasar yayin da 'yan tawayen suka karɓe ikon wasu manyan birane sannan suka sake su bayyana a yankunan da a baya aka kawar da su baya ga mamaye Aleppo da ke arewacin Hama a yankin tsakiya da Deral Zor a yankin gabas 'yan tawayen sun bayyana a kudancin Suwaida da Diriya tare da ayyana cewa sun karbe ikon birane biyun sannan sun wallafa faifayen bidiyo da ke nuna 'yan tawayen yayin da suke farin ciki a ranar juma'a dakarun siriya sun ce suna kai hare-haren sama a yankin hama da homs sannan suna da karfafa tsaro a waɗannan yankunan jami'an lafiya sun ce wani farmakin isra'ila ya kashe akalla falasdinawa ashirin yau asabar yayin da qatar ta bayyana kwarin gwiwa akan sabon kokarin da ake yi na ganin an cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas sojojin isra'ila ba su ce uffan banan take a game da harin na rafa da ke birnin gaza akalla fararen hula takwas sun mutu bisa bayanan mazauna da ma'aikatan lafiya ba a tabbatar ko sauran mutanen da aka kashe mayaka ba ne sannan reuters ta gaza tantance alkaluman da ta yi yunkurin samun bayanai da kanta firin ministan qatar kuma ministan harkokin wajen kasar sheikh mohammed bin abdulrahman alfani ya ce qatar ta fara tattaunawa da da gwamnatin zababben shugaban shugaba trump akan gaza bayan lura da alamun fara wani sabon yunkurin tattaunawar tsagaita buɗe wuta bayan zaben amurka volodymyr zelensky ya faɗa yau asabar cewa ƙasar denmark ta aika wa ukraine jerin jirage samfurin f-16 karo na biyu yayin da ya kai ziyara faransa domin ganawa da manyan 'yan siyasa da masu faɗa aji a wani saƙon da ya wallafa ta telegram zelensky ya yaba wa denmark sannan ya yi ƙorafi akan rashin cika alkawari daga sauran 'yan ƙungiyar ƙawancen. tuni jiragen farkon da kasar denmark ta tallafa mana da su suka fara kakkaɓo makaman nukiliyan rasha ceto mutanenmu da gine-ginenmu wannan sanarwar na zuwa ne wuni ɗaya bayan da yankin zaporizhia na kasar ta ukraine yake jimaman mutuwar mutane goma da suka mutu a wani harin rasha jiya juma'a wasu mutane 24 kuma cikinsu har da yara biyu sun jakata yayin da wani misali aifka wani gidan sai da mai a cewar gwamnan yankin ivan fedorov an sake buɗe mujami'ar notre dame yau asabar shekaru biyar bayan da gobara ta laƙume babban cocin na paris inda zababben shugaban kasar amurka donald trump ya kasance cikin shugabannin duniyar da suka halarci gagarumin bikin sake buɗe cocin cocin da shugaba emmanuel macron yake misalin kwarewar fasahar zanen gidaje da kirkirar faransa da shi sake gina notre dame da aka yi jin kaɗan bayan da gobara ta laƙumar rufin ginin a 2019 yana zuwa ne a wani lokaci da ƙasar take cikin wani mafiyacin hali macron yana fata cewa taron addu'ar farko da za a yi a cikin cocin na Nostradam da kasancewar halartar shugabanni arba'in daga kasashen duniya a Paris. abin alfahari ne da kuma haɗin kan ƙasa yayin da paris take shirin karɓan bakoncin taron olympics da za a yi tsakanin watannin yuli da agusta. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma dalla yanzu ba tare da wani ɓata lokaci ba zan danka ku gaba baya ku a Ghana inda zai koro mana halin da ake ciki a kasar kasancewar da safiyar yau dinnan ne al'ummar kasar ta Ghana suka fita rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a babban zaben kasar baba an ka shirya gare ka. To madalla malama hawa na gode. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai baba ku makiri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na musamman akan babban zaben Ghana inda ake sa ran kimanin mutane miliyan goma sha takwas ne za su kada ƙuri'unsu a yau domin zaɓo sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki 275. Kasar Ghana dai ta yi fice a fannin demokaradiyya a nahiyar Afirka. kuma ita ce bakar fata a nahiyar afirka da ta fara samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallakan birtaniya bayan sojoji sun rusa jamhuriya ta ɗaya da jamhuriya ta biyu ba da ta uku ghana ta sake komawa kan turbar demokaradiyya a shekarar 1992 inda ta fara jamhuriya ta hudu wadda ta samu shekaru 32 ba tare da katsalandan soja ba don haka zaben ghana yana da muhimmanci ga kasashen duniya musamman kasashen afirka da suke koyi da ita a wannan fannin da farko za mu fara jin wainar da ake toyawa a rumfunan zaɓe daga wakilanmu da suke zagawa a rumfunan zaɓe a wurare daban-daban muna kuma dauke da ra'ayoyin wasu 'yan ghana mazauna kasashen ketare akan fatar su ga wannan zaben sunana faisal abdullahi an gane da ke zama ne a nan nijar aiki ne kawo mu zama ya kama mu muka yi aure nan ne kuma tattalin arziki na ghana yadda muka san shi a shekarun baya yanzu ba haka yake ba ko ba komi yanayin yadda ma muke jin labari yadda canji ke lalacewa muka ce mu koma can yanayin aikin da muke ba mu iya aiki can wurin sai mu ganin cewa kawai karamu zanna nan ne kana muna dauke da fashin bakin masana akan tasirin zaben ga 'yan ƙasa. ana jin shi jefa kuriya farko haƙƙi ne na wanda zama dan kasa haƙƙi ne mutum ya nuna yi sa game da yadda ake tafiya da lamarin kasa amma cewa kama mutum bai samu biyan bukata ba na ce wannan zai zama ban kuskure akwai mutane da dama da yake da nan ra'ayi idan lokaci ya bamu dama za mu kawo muku bayani daga 'yan sanda a ta bakin babban limamin rundunar to sai a kasance da mu domin jin cikakken bayani akan wannan zaɓe. kamar yadda muka alkawaranta muku bari mu tuntuɓo wakilanmu amma za mu fara ne da Ridwan Muktar Abbas wanda ke yankin gabashin ƙasar. Malam Ridwan idan kana tare da mu me ake ciki a inda kake? Yanzu ga har yanzu ina cikin eh, a Na fita daga ainihin mazaɓu da ke ciki na da suke kamar mazaɓu kamar biyar cikin Ajwajiri. Inda na je na iske kowanne ana zaɓe amma kuma za cikin lafiya babu babu fitina babu rigima wasu wuraren dan layi ne dan laka gani wasu wuraren kuma babu layi amma kuma yadda zaɓen ke tafiya salin alin babu rigima na yi musu tambayoyi sun wato su um, presiding officer na yi masa tambayoyi game da yadda zaɓe ke tafiya ya nuna mini cewar babu dama kuma an so ma zaɓe daidai wasu wurare kamar uku karfe bakwai. To kaga ko jami'an tsaro a inda kake? Akwai jami'an tsaro yanzu haka ma yanzu ɗaya kira na lokacin da na shigo yana ce min don na shige ban gan shi ba yana karkashin itace ya yi kira na yake tambayar yaya na wuce na ce ban gan shi ba amma ya ga da na shiga ba kai tsaye na je nake na tambaya wane ne presiding officer wato malamin zaɓe kake nufi kenan na soma yin aikin da zan yi zan da ce hmm. hakan sai ma ya fahimci ya gan hakan sai sa akwai jami'a ko ina za ka iske akalla kamar nan jami'in tsaro ɗaya na gani amma suna da ko wuri wannan tu ne ana ce ma wajen a shirya da ke shi ma ƙarƙashin insawan adwajiri constituency ne a gaida Ridwan Abbas. Yanzu kuma muna tare da wa Abdulkarim wadda take nan birnin Accra. To malama Hawwa bayan kin zazzaga rumfunan zaɓe mai kika gano? Gaskiya yau zaben Accra sai ce wannan ne zaɓen da ban taba ganin an yi shi ba a iya sawon experience na dangane da zaɓe saboda zaɓe ne da nake ganin ake gudanarwa cikin kwanciyar hankali. A shekarun baya idan za a yi zaɓe sai ka ga an yi layi tun asusuban tsari sai ka ga an jera duwatsu wuraren zaɓe an jera duwatsu ana ta faɗa kan layi ana ta faɗa kan layi wani wajen ma ka tafi kafin a ba da dama ma ita hukumar zaɓe ta ajiye kayan aiki akwai hidima sosai to amma wannan karo sai ga kamar gashi komai na tafiya daidai. Wato haka mutane ne ba sa fitowa ko dai a akwai wani tsari da hukumar zaɓe ta yi na faɗaɗa tsarin aikinta. babu wani tsari tsarin da aka saba shi aka saba mutane na fitowa ɗaya bayan ɗaya ne a hankali suke zaɓe babu wani cunkoso babu wani hayaniya babu wani tashin hankali rumfunan zaɓe kamar nawa kika zaga a nan accra na na zagaya rumfunan zaɓe kusan goma sha tun daga kan ayawa sun of har zuwa nan gamu cikin rice eh, cantonment din nan inda hajiya samira baumiya wato matan mataimakin shugaban kasa kuma batan dan takarar babban jam'iyyar eh, mai mulki npp za ta gudanar da zaɓe ta riga ta kada ƙuri'arta yanzu ake jiranta ta zo wannan wurin ta kada ƙuri'a a gaida hawawa abdulkarim masu sauraro kada a shafa wannan shiri ne na musamman akan zaben ghana da sashen hausa na muryar amurka yake gabatarwa daga birnin accra To yanzu bari mu garzaya zuwa Kumasi babban birnin yankin Ashanti inda wakilin mu Hamza Adam ke sa ido a kan zaɓen Yankin da ake kwatantawa da mafi tasiri a wannan babban zaɓe da ake gudanarwa a yau. Malam Hamza idan kana tare da mu, me ake ciki ne a birnin Kumasi? To baba kamar yadda muka sani dai nan yankin Ashanti mutane Eh, kusan miliyan uku da digo uku ne eh, ake sa ran za su fito a yau su kada kuri'a na fitar da shugaban kasa tare da wakilai na majalisa na dokokin kasan ghana hmm. eh, tun da misalin karfe bakwai na fara zazzagawa a rumfunan zaɓe wa babban gunduma mai mafi yawan al'ummar musulmi da ya kasance ma eh, jama'a da dama da suka yi kaura daga wasu kasashe suka zo suka tattaru ita ce gundumar a asukwarin manfo municipal assembly to gaskiya rumfunan da na tattafi eh, an fara zaɓen wasu ma a makare don saboda bisa yanda doka Eh, ya nuna ya kamata a fara zaɓe da misalin karfe bakwai daidai amma akwai wajajen da aka fara kada kuri'a da misalin karfe bakwai da minti arba'in da biyar akwai kuma wajajen da aka fara ma da misalin karfe bakwai da wasu 'yan mintuna goma dai haka amma dai eh, baba daga nan birnin kuma zaɓe yana tafiya yadda ya kamata sai dai wasu wurare ne eh, ba samu ainihin yawan jama'a sun fito sun hau layuka domin kada su ba to da muka bincika da akasari dai sun ce eh, sun fi son su isa su harkokinsu na kasuwanci ya so bayan sallar la'asar sai su iso su kada ainihin ƙuri'arsu to sai dai kuma daga wani unguwa mai suna ababulan batu daura da masallacin alhaji haruna muhammad tijani bai an samu wani dan gajeren rashin fahimta wanda ma yi sanadiyan wato eh, kiran dakarun su Abuja kamar da yadda muka sani kafin eh, a fara wannan zaɓe eh, babban jam'iyyar adawa da wasu ma kungiyoyi eh, masu zaman kansu sun yi kira da a bar lamarin batun sanya ido da kuma tsaro ya kasance masuliya ne na 'yan sanda kaje kamar yadda kundin tsarin mulki na wannan kasa ya nuna to abin da ya faru ne Eh, batun wani tangarda game da gujin eh, da za a kada kuri'a wai in aka kada kuri'a ana ganin wanda aka kada wa kuri'a to hakan ya sa babban jam'iyyar adawa agent ɗinta da ke wannan rumfan zaɓe da ke a babu lambatu mai suna Bodisco Polling Station ya koka ba samu fahimta ba har ma uwa ka uba ka ya zo ciki 'yan sanda da ke wurin ba su iya eh, sun tabbatar da ainihin wanzuwa zaman lafiya a daidai wannan lokaci ba akan haka kwatsam muka ga ainihin dakarun soja sun zo da ainihin motoci daga wurin to zuwan su ne sun nemi sun tambaya kuma an shiga tsakani an duba an gyara abin da eh, ya faru shi yasa an ka tambaye ni daga nan ga ainihin wato yankin ashanti eh, na kasar ghana wasu wurare an fito ka'in da na'in an hau layuka amma kuma sujaje har ila yau ba samu yawan jama'a eh, da suke fitowa domin kada kuri'arsu ba. To mun gode Malam Hamza Adam. Shi Idris Abdullah Bako yana gudanar da aikinsa ne a yankin tsakiyar Ghana. Malam Idris shin zaɓe na tafiya yadda aka shirya? ko kuma wani hali ake ciki a kasuwan garba da kewaye. A hali yanzu na Iruti Sanya district kenan wato gundumar Iruti Sanya da ke yankin tsakiya a kasuwan garba kenan. Eh, na wurin dan na zagaya mazafu daban-daban rumfunan zabe daban-daban kuma na da zagaya akalla rumfunan zabe sun kai guda takwas kuma duk inda na je alhamdulillah komai na tafiya yadda ya kamata ba inda aka samu matsala ko ina ko da yake an samu matsala wuri ɗaya inda yake na je na samu ana ɗan rikici tsakanin ejen din jam'iyyar ndc da na npp wai mai haɗa su rigima abin da hada hmm. eh, su wannan rigima shine wai ita wanda take kula da rec da take kula da malaman zabe. kudin ejen ɗin malamar zaɓe na wannan board din ta ga rana ya fito kuma zai ɗan shafi wato injinan da suke aiki da shi sai ta nemi a kawo musu lema a aji a nan gurin to leman da aka kawo sai zama na ANPP sai suka ce wai NDC ne suka kawo wannan lema domin haka ba za su yadda a sa ba ko wataƙila akwai alaman za a yi za amfani da wannan leman ya zama na an yi amfani da shi an yi magudu rikici ya dan tashi a nan gurin kuma gaskiya 'yan sanda suka yi aikin a nan gudun suka samu suka tallaba aka gama lafiya aka cire wannan lema ba amfani da shi ba aka aje kuma komai ya koma yadda ake yi To amma da nan gurin ba inda aka samu matsala ko ina zaɓe na tafiya yadda ya kamata. To ko shi an samu eh. wata matsalar fara zaɓe kan lokaci a ce ba a fara zaɓe kan lokaci ba. Ko ina da na je an fara zaɓe a kan lokaci kayan aiki sun zo a kan lokaci kuma an fara zaɓe a kan lokaci. abin da dai suke dan magana a kai shine yawanci ba a fito da wuri ba amma da yake mun fito safe ne suna gani yanzu zuwa lokacin da har na zazzagiya inda na zagaya suna ganin har zuwa kafin karfe uku zuwa karfe hudu jama'a za su fito kuma suna ganin za a fito a kada ƙuri'a insha Allah. To madalla mun gode Malam Idris Abdalla Bako. Kada a manta Sashen Hausa na muryar Amurka ake saurara daga birnin Washington a wani shiri na musamman kan zaben Ghana da muke kawo muku daga birnin Accra. To yanzu bari mu leƙa a ƙasashe makwabta domin jin kalaman 'yan Ghana mazauna ƙasashen. Da farko za mu fara yada zango ne a birnin Ikon Najeriya. Inda baban gidan Jibrin ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan Ghana a wannan rahoton da ya haɗa mana. a yadda 'yan kasar ghana suka fito kwansu da kwarkwatansu domin gudanar da zaben shugaban kasa da kuma na 'yan majalisa a yau asabar din nan al'ummar kasar ghana mazauna najeriya na ci gaba da mai da martani game da wannan zaɓe na yau ranar asabar a kasar wayanda na zanta da su dai sun yi kiran samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a lokacin wannan zaɓe tare da yin kira ga 'yan takarar na shugaban kasa da kuma na majalisu da su mai da hankali wajen samun nasarar ci gaban kasar ta ghana malam umar Mohammed wani dan kasar Ghana ne mazaunin birnin Lagos. Ina fatan bangijin Allah sa da zaɓen a gama lafiya. Bangijin Allah sa mu zaɓe wanda zai share muna waye wanda zai bar Ghana ya zama yadda yake da insha Allah eh, don abin nan ba izi ba ne. To Allah dai ya sa ya zama na izi. Komai na hannun Allah. Mu gana mun dogara da Allah insha Allah ba wani hanyar da zai tashi a yi zaɓe lafiya gama lafiya yau Allah yadda. Salamu alaikum. Shi bangaren sa malam tijjani da ke zama dan asalin kasar ta ghana da ke anguwa agege ya bayyana ra'ayinsa game da wannan zaɓe kamar haka zaɓe ne muna addu'a ne allah ba da rabusa muna ba muna addu'a allah ba ni rubusa amma gaskiya ghana suna cikin wani hali suna cikin suna cikin wani hali da ke suna neman canji fiye su gani da allah sai dai kuma ba yan kasar ta ghana ne kawai ke tofa albarkacin bakunan su game da wannan zaɓe ba fadda ma yan najeriya kamar da malam abubakar na baban yawo wani dan siyasa ya shida mani ra'ayinsa game da wannan zaɓe. A kan maganan zaɓen ghana muna fata duk shugabannin nan da suke takara bangi duk wanda ya basu wanda allah ya basu haɗa kai a zauna lafiya domin ghana ci gaba Amma da mu muke nan najeriya mu ma tun da aka zaɓen nan muna nan muna kokari haɗa kanmu mu ga cewa najeriya ta zauna lafiya da ghana da najeriya kamar uwa ɗaya ba dani abin da muke fata duk wanda ya ci zaɓen nan a mai addu'a haɗa kai don takarar nan a ga cewa ghana ta zauna lafiya kuma ghana ta zauna uwa ɗaya ba ɗaya. ga dai ismaila hakimi wani dan Najeriya. A matsayi na dan Najeriya shawarar da zan ba su game da wannan zaben kanan da za a yi shine a su yi kokari a yi zabe sayin zabe wanda ba za ta kawo musu tashin hankali ba wanda za ta ce da kasan su gaba shine a ni shawarar da zan ba su. To koya masu fafutukar hakkin bil bil'adama da demokuraɗiyya ke ganin wannan zabe na kasar Ghana tambayar kenan da newa Comrade Musa Jika wani mai fafutukar hakkin bil bil'adama. Yau dai ranar da ake aiwatar da jefa ƙuri'a ne a ƙasar ghana to sai dai a yanda muke kallon al'amuran zaben sai dai mai musu fatan allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya amma yanda nake muke kallon zaben yana da ɗan nashi tsaurin daban menene tsauri kuwa saboda in ka duba can da ya ga mataimakin shugaban kasan wanda shi ma yana cikin 'yan takara ga kuma wanda shi kanshi ma ya taɓa yin ma shugabancin kasan so kaga wani zaɓe ne wanda yake kowa yana yana uh, karfi daidai gwargwadon shi sannan kuma sai ka kalli bangaren abin nan dan yan kwanakin nan yanda nake ta jin yanda suke yawon kamfen su. abubuwan yana da dan zafi sosai saboda eh, kamar an sako abin da ya shafi addini a ciki shi wannan wanda tsohon shugaban ƙasa ne ana kallon kirista ne ba ba musulmi ba shi kuma mataimakin shugaban kasa shi kuma da yake takaran shi ma a yanzu shi ma ana kallon shi kuma musulmi ne so kaga abubuwa kenan wanda muke ta tunani wanda yake damun al'umman afirka ba ana kallon kasan bane da kuma al'umman kasan mu kuma muna ganin cewa ga baki daya abin da ya shafi harkoki na siyasa ba ana maganan addinin ka bane ko yankin ka ko bangarancin ka a'a abin da ake magana shine menene za ka yi ma kasa da kuma al'umman kasa ra'ayin wasu 'yan kasar ghana da kuma najeriya kenan game da wannan zabe na kasar ghana da ke gudana a yau din nan babin ya jibrin murai daga lagos A gaida baban gidan Jibrin. To daga birnin Iko bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda Suleiman Muna Barma ya tattaro muna ra'ayoyin wasu 'yan kasar Ghana da ke birnin Yamai ya kuma haɗa mana wannan rahoton. Babban zaben na Ghana abu ne da 'yan kasar mazauna ketare ke dauka da mahimmancin gaske a bisa la'akari da tarin matsalolin da suka ce sun addabi kasar da al'ummarta. kamar yadda wasu 'yan ghana mazauna nijar suka zayyana wasu daga cikin su. sunana muhammadu ibrahim an sani na da makiyu oh. yanzu dai shaidan allah gyara kawai saboda yanzu komai abinda ka saya abu yau kaza kamun gobe kudin ya kara kuma rashin kamfanoni duk kasan da ba hannun jari ba kamfanoni kuma ba zuwa sai ana fita da kaya kudin ka kasa zai yi kuma rashin aikin yi akwai matsalar tsaro akwai cin hanci da rashawa fannin shari'a 'yan sanda ana gani ne ba faɗi sunana balkisu suleiman gana a kahin kuma shi arme kuma ya kawo niger da kakanni da uwaye da kannai da komi da komi suna can gaskiya gana mu santa da wani lokacin da take ci gaba tunda akwai matasa da yawa ba aikin yi ga shaye-shaye ubangijin allah ya bamu shugaba na gari kuma allah ya bamu wanda zai kula da komi da komi na cikin gana ya yi adalci tsakanin shi da Allah da annabi. Sunana Faisal Abdullahi an gane da ke zamane a nan Nijar aiki ne kawo mu zama ya kama mu muka yi aure nan ne kuma tattalin arziki na Ghana yadda muka san shi a shekarun baya yanzu ba haka yake ba ko ba komi yanayin yadda ma muke jin labari yadda canji ke lalacewa muka ce mu koma ta yanayin aikin da muke ba mu iya aiki can wurin sai mu ganin cewa kawai ƙara mu zanna nan niya. ko da yake a cewar su dukkan matsalolin da Ghana ke fuskanta a halin yanzu na tarnaki wa tafiyar lamuran jama'a yan kasar mazauna jamhuriyar Nijar sun buƙaci sabuwar gwamnatin da za ta karbi ragama bayan zaɓe tafi ba da fifiko wa waɗannan batutuwa sabon gwamnatin da zai zo ya haɗa kan 'yan ƙasa saboda yanzu 'yan ƙasar kansu rarrabe yake kakka duba wannan dan uwa ne wannan kanina ne wannan dan jami'a na ne duk wanda zai yi aiki ƙasa ta ci gaba ba wanda zai zo aljihun shi kawai ke tunawa da shi a gyara asibitoci na uku makarantar yara na fannin shari'a a gyara saboda ƙasa ba ta cin gaba in ba da shari'a ba sabo gwamnatin da allah zai ba sa'a in ta hau da ya kokarin da Allah gyara matsaloli da matasa da latiza da duk matsalolin da ke cikin gani muke roƙon ubangiji Allah ya ba su ikon gyarawa muna ta'adda ubangiji Allah ya sa zaben nan ya kare shi lahiya haka ita ma al'ummar ta gana na da rawar takawa don ganin komai ya gudana salin alin a lokacin gudanar da zaɓe da bayan zaɓe mafarin wannan kira zaɓe in an shi ya kare kowa ya zama ɗan ƙasa ba wani jam'iyya a kauce ma tashin hankali yan bangan siyasa a zo a baka wani kudi kalilan ka je ka cuce dan uwanka ko ka kashe dan uwanka wannan ba abu mai kyau bane kuma kaga ta bako da yan majalisosin da suke wurin da su shugabannin da suke wurin su mai da kansu daya ba mai gyara masu jihar su in ba su da kansu ba kenan ya kamata gwamnati ta roki babban mataki wanda zai sa kowa ya wanke kanshi ghana na daga cikin kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a afirka ta yamma yankin da ke fama da matsalolin tsaro illolin canjin yanayi da kuma bayan tattalin arziki saboda haka yanayin siyasar kasar ta gana abu ne da ka iya shafar tafiyar harkoki a kasashen yankin sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma idan muka leƙa birnin yawundi na kamaru za mu ji abin da wasu 'yan ghana mazauna birnin suke faɗi Muhammad Awal Garba gare ka. Mutum miliyan sha takwas ne da digo takwas ake sa ran za su fito domin kada ƙuri'unsu a rumfunan zaɓe a ƙasar ta Ghana. manyan 'yan takarkari guda biyu ne da yi ake sa ran ɗaya daga cikinsu zai zanto sabon shugaban ƙasar daga cikin 'yan takarkari guda goma sha biyu wanda hukumar zaɓe na ƙasar ta ghana ta amince da su kaɗa takararsu 'yan ƙasar ghana mazauna a ƙasar jamhuriyar kamaru na samu zantawa da su kan zaben da zai gudana a kasar ghana a asabar bakwai ga watan disamba shekara 2024 ga yadda hirar tamu ta gudana a wannan zaben da yake zuwa bukatar mu da yake muna waje muna bukata cewa wanda zai dauki ragaman din tafiyar da kasa hmm. ya samo mana cewa muna bukatan aikuna don muna waje ne akan rashin ba sana'a hmm. muna da sana'a kan ba aiki hmm. kuma dabtoci muna bukatan dabtoci akwai dabtoci duk sun fita waje cewa shi albashin da ake basu eh. ya yi kaɗan. ta bangaren ilimi kuma da ayyukan yi ta bangaren ilimi masu ilimi suna nan da yawa to cin hanci ne ya yi yawa mm. yanzu mu bukatan mu sabon mai daukan margan eh, mulki muna bukatun shi cewa yanzu ya zo ya kada komai da komai a sake constitution sabo kamar da yake tafiya eh ni malam isa ni dan gana ne ni dan kumasi ne kuma ni dan ana zama a kamaru eh, fata na alheri duk shugaba da ya hau mulki na masa fatan alheri ga tattalin ƙasa ga ilimi ga mata ga mata a ba su hakkinsu a ba mata hakki ko eh a ba mata hakkinsu ni ce memuna yar ghana a ƙasar kamaru to kuna fata dai wannan zaɓen da za ya wuce a yi shi a cikin lafiya kuma ya wuce lafiya kuma a kula da mu mata mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba da wannan rahoto. Har yanzu dai ana sauraron shiri na musamman ne da sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya a kan zaben Ghana wanda nake gabatarwa daga nan birnin Accra. To masu sauraro a nan ne za mu kawo ƙarshen wannan shiri har sai Allah ya kai mu a shirinmu na dare ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Amma yanzu bari na hannun taku ga malama Hauwa Sharif daga nan birnin accra baba ya ko makeri ne na gabatar muku da wannan shiri a huta lafiya to madalla yanzu kuma madadin aisha ma'azu da fiona nan dudu da injiniyan mu hawa ke sallama sai an jima. Africa